الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <clears throat> muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta lahadi safiya ta 20 ga watan rabi'ul thani a shekara ta 2430 shekara ta 1431 mana cikin wannan littafi mai albarka mawata na imam malik ibn anas cikin kitabun nikahi za mu tashi babi na goma sha takwas babu nikahil muta'ati bayan mun kammala babi babu ma ja'a fil ihsan shine da izinin Allah ta'ala za mu tashi akan babu nikahil muta'ati babin da zai yi magana kan hukuncin auren mutu'a wanda yake kusan wannan shine aure na uku da muke bayani a kan shi mun yi magana a kan nikahu shigar kun gani mun yi magana a kan nikahu sir boyayyen aure auren da aka je aka yi shi dan wasu 'yan tsirarin mutane aka zaga umar dan khattab ya ce inda an gabace ni akan wannan da na yi wa mutum rajumu mutum ya tara mutum ɗaya ko mutum ɗaya da mace ɗaya biyu kenan wai su ne shaidu ɗin a dai wani kuskus wai da suna an kulla aure to yanzu za mu magana a kan aure na uku mana a wannan da muke magana babu ne kashin mutu'a ce babun da ke maganar auren mutu'a shine auren jin daɗi malamai sukan yi wannan bayani na irin wannan aure a cikin littafai a babun nikahi auren mutu'a wa nikahu ila ajalin ma'alumun ila ajalin ma'alumin aw majhulin auren mutu'a shine a kulla aure zuwa wani lokaci sananne kun gano wannan kaga wannan ya zama ajalin ma'alum za a kulla aure daga yau hudu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma zuwa uku ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas auren yana da shekara mai kenan eh shekara takwas a wani haramun ne shi ne ajalin ma'alu mun gano wannan ko kuma majhul ya ce zai kulla aure da ita daga nan zuwa dawowar wani misali wanda yake wanan babu tabbas zai dawo sati ɗaya sati biyu kwana ɗaya gobe zai dawo wata ɗaya zai dawo kurawa kun sani da an yi tafiya ba lalle ne a ce yau shi ne wane zai dawo ba haka ne ko ba ka bane to tambaya a nan, mutum ya kulla aure daga farkon ramadana zuwa ƙarshen ramadana shine wa'adin auren yana cikin wani ɓangare, yana cikin auren mutu'awa ajalin ma'alumin ko ajalin majhul ajalin ma'alum na idan mutum ya kulla aure shi ya tafi jami'a ba zai iya zama ba saboda haka sai ya samu wata jami'a da kudirin su ƙulla aure zuwa su kammala jami'a wannan ajal ne ma'alumin ne ko majhul eh, eh? <laughs> eh yan jami'a sun ce majhul ne saboda shi asali ita jami'a din asali ita jami'a din shekara hudu ce in na ce shekara hudu ina nufin courses mafiya yawa amma gaga akwai yajin aiki <laughs> wanda yake wannan sai ka sahi a lissafi a kuma su shekara tara a gani akwai kare overs akwai me kuma spill overs shi kuma to ka gani to haka akan wannan ba za ka iya cewa ajali ne ma'alumin ba zuwa dai a kammala jami'a za a kammala jami'a shekara aika ka samu wanda ya kammala shekara hudu ma sai ka yaƙi sosai da sosai shekara hudu shekara biyar shekara shida shekara bakwai to kun ga menene illa din haddadi wa auren lokaci an haddade ma auren lokaci da zarar lokacin ya yi auren ya ɓaci ba magana saki anan kun gane maganar da zarar lokacin ya yi dot auren ya lalace gani ku kamar yarjejeniyar tsage ta wuta kuka yi daga nan zuwa ɗaya ga watan sha'aban da zarar an ce talatin ga watan rajab ba shi kenan yarjejeniyar ta kare ba ko ɗaya ma ga watan sha'aban ɗin sai zama na kowa yana iya dakon kowa ba za a ce wani ya karya sharaɗi ba to wannan shine abin nan wa huwa nikahu ila ajalin ma'lumin aw majhul auren da aka yi shi zuwa ga wani lokaci sananne ko lokacin da ba sananne ba kamar yadda muka bada bayani menene hukunci irin wannan auren ya halatta ko bai halatta ba tunda ya zama gane surar shi قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن ابيهما عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ce ya yahya an malik ubaidullahi ibnu yahya al-laifi yake cewa yahya ibn yahya al-laifi babana kenan ya karanta da ni wannan hadisi an malik daga malamin shi malik ibn anas imamu darul hijira an kira madina darul hijira domin nan ne inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tare hijira ikoma nan ne garin da imani yake tattarewa ya tattare ya tattare ya koma madina kamar yadda macijiya take tattarewa ta tattarewa ta koma ramunta hmm? za ga Allah ta'ala ya tsarkake garin duk fitintunu da aka dinga yi na bidiyo'i sosai da sosai za ga Allah ta'ala ya tsara garin madina ba ta tsindima ciki tsindin ba kun gane wannan da kyau kamar yadda aka samu fitinatul khawarij a shirawara da fitinatul shi'a a kufa da karbala da dau sauran wasu fitintuno za ga ubangiji allah ta'ala ya tsara garin madina kun gano wannan da kyau ko domin nan ne matattarar imani an ibn shihab daga malamin malik ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an abdullahi daga abdullahi wal da kuma Hassan yanzu imamu ibn abin yana da malamai nawa kenan yana da malami abdullah yana da malami al da shi abdullah din da shi al-hasan din Ibinai muhammad bin ali ‘ya'ya ne guda biyu na muhammad dan ali aliyu dan abi talib eh yanzu ya nuna mana alubi bin Abi yana da 'ya'ya kenan daga cikin 'ya'yan nashi akwai wa akwai Muhammad eh akwai Muhammad a cikin 'ya'yan akwai kuma wa akwai Hassan da Husaini akwai kuma wa akwai Abdullah a ba abdullahi abdullahi jikan muhammad ne akwai muhassin muhassin ba muhassin ba kamar ne dabtin din shi kwanaki muhassin haka imamu zurkani ya dabtin din shi ya ce dammi al bi dammi al-mim wa fatah ha wa sinin mushaddada dabt kenan in kana karanta littafi kaza ana cewa bai fatahi kaza bai fatahi kaza ka tsaya ka karanta abun sosai wannan shi ake kira da abdab amma wasalin da ake dorawa akan wannan fataha kaza kaza kaza wannan abun nan ne kawai ba shine asalin cikakken wasalin ba asalin cikakke shine kaza an ce bi fatahi kaza wa qara'a bi kasri kaza bi wannan shine asalin abdab haka yazo ne yace muhassin nau kenan shi hasan da husaini da muhassin nau kenan uku da zainab nau kenan da ummu kulfum nau kenan biyar duk waɗannan 'ya'yan sai na aliyu ne ta wurin mai ɗakin shi fatima radiyallahu anha duk waɗannan 'ya'yan fatima ne guda nau kenan guda biyar duk 'ya'yan fatima ne a ciki umar ɗan khattab ya auri ummu kulfum kun gane maganar to wannan kenan da fatima radiyallahu an ta rasu sai na aliyu ya yi aure domin ta rasu ne bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wata shida ka kusan za ka iya ce ana salami abin nan sai na aliyu ya yi zaman gwaranta ne ya koma ga Allah ya share halifancin sai na abubakar ya share halifancin sai na umar ya share halifancin sannan yayi halifanci wa inna au iyyakum kana la ala hudan wa fi dhalalin mubin kun gano wannan da ke ko ya yayi aure matar da ya aura ta haihu tare da shi sunan ɗanta Muhammad kun gane wannan da ke ko ibn al-hanafiyya sunanta kenan to yanzu shi ma ahlul baiti ne shi muhammad ibn hanafiya dan sayin na ali wanda yake ba ta hanyar fatima ba shi ma ahlul baiti ne kun yi min shiru kuna yi kamar ko zan tambaye ku dalili mutum uku ne suka ci ahlul baiti ne daga suleiman sai ahmad shi shi abin nan salihu ya ce komai a ku da kuce ahal baiti ne ku yi shiru mana ku da kuce ba halibaiti ba ne, yanzu ɗanka ba zai gidan ku ne ɗa yana bin uba ne ko yana bin uwa yana bin eh kun yi shiru to ya nuna Hassan da Husaini sun zama ahal baiti ne ta su suna 'ya'yan Fatima ko suna 'ya'yan Aliyu kun yi shiru don suna 'ya'yan aliyu ne suka zama ahalu baiti shi ne asali a'a kai kuma ka tafi da nisa ne maka tambaya don suna 'ya'yan fatima ko don suna 'ya'yan aliyu al'asulu don suna 'ya'yan aliyu ne shi sa suka zama ahalul baiti domin gidan aliyu yana cikin gida na ahalul baiti gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gidan Ali da gidan Ja'far ɗan uwan Ali bin Abi Talib kun gane wannan ko da gidan Abbas da gidan Hamza da gidan Aqil barakallahu fik da gidan Aqil duk waɗanda suke da alaka da Banu Hashim duk waɗanda suke ‘ya'ya ne na Hashim su ne ahlul baiti yake cewa abdu manafin kamarul bahata'i arba'atun bani ha'ula'i mutallabun yawwa da mutallab da hashim nauke nan biyu da naufal nauke nan da abdu shamsin nau kenan hudu waɗannan su ne 'ya'yan abdu manaf wanda ke shine kamarul bahata'i ne fitaccen mutumi a yankin tsibirin larabawa waɗannan su ne 'ya'yan shi to guda biyu mutallab da hashim ‘yan uwa ne na naufal da abdushams ‘yan uwa fa wasu uwa ɗaya uba ɗaya wasu kuma uba ɗaya da mutallab da hashim da abdushams kyakkyawan zato na uwa ɗaya uba ɗaya ne naufal su waɗannan sunan mahaifiyarsu atika naufal sunan mahaifiyar shi waƙida waƙida kun wannan da ke ko to amma a zamanin jahiliya sai abdishans da naufal suka taimaka ma larabawa aka yaƙi abin nan mutallab da abin da hashim har a wannan ne ya sa abu talib yake cewa jazallahu anna abda shamsi wa naufala uqubati ajilin sharra ghairu ajili yace in ji abu talib kenan yace ya Allah ka ɗanɗana ma abdu da naufal zazzafar azaba domin sun taimaka muna yan uwa na jini amma sun taimaka an azabtar da mu kun gano wannan da kyau ko wannan yasa waɗanda suke a halul baiti su ne abin da mutallab da hashim mana banul mutallab da banul hashim da banu hashim su ne a baiti me zai nuna maka wannan shi usman bin affan ya fito ne daga cikin banu abdushams kun gane ko shi abin nan abin nan subhanallah al'afim usman bin mafi'um ne na manta shi shi kuma ya fito daga cikin naufal banu naufal da aka kawo abin nan ɗin haibar ganimar haibar annabi sallallahu alaihi wasallam dama Allah ta'ala ya ce da shi ma abin nan abin nan walam an magana mutum shi fa anillahi khumusahu walil rasuli walizil qurba da annabi sallam alaihi wasallam ya dauki rabon zawil qurba sai ya ba waɗannan tunan sunan su sai ya ba banu hashim da banul muttalib bai bawa ba bai ba usman bin affan ba domin yana cikin banu abdushams bai ba usman bin mafi'un ba in shi ne domin yana cikin banu nufal sai usman bin affan da shi wannan suka ce ya rasu ya rasulallah ya ka ba waɗannan banu muttalib da banu hashim amma mu ka hana mu alhalin mu gaba ɗaya taska guda ne mun fito daga mutum guda ne shine wa abdumanaf sai ce waɗannan banu mutalib da banu hashim shay'un wahid abu guda ne amma ku ba abu guda ba ne saboda haka duk mutumin da ya fito cikin banu hashim ko cikin banul mutalib yana musulmi to wani yana cikin ahlul baiti kun gano wannan da ke ko ina jin dogo tafiyar ne yasa malamai suka ce waɗannan gidaje guda kaza su ne gidan ahlul baiti din to amma yanzu na san daidai gurgurun mutum ya dan ƙara numfasawa an gane wannan da kyau ko yawa da aka yi ba shi ke nuna cewa babu ahlul baiti ba wanda ya karanta da musahi muslim ahlul baiti ne mun yi karatu gaban ƴaƴan sahabbai da jigogin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gidi ba shafa labari shuni ba amin a'a ina gaya maka cewa don mutum ya ce shi jika annabi ne wannan da'awa ce ba za ka kare tashi ba ba za ka gizga tashi ba kun gane wannan ko Lauyo, ton nasu bi da'awahum ladda rijalan amwal qaumin inda da zaran mutum ya ce shi kaza ne ya ce eh mun ji mun gani to da mutum in ka sai sabuwar mota sai ce tashi ce shi gina sai alƙali ya dauka ya bashi a'a lakin bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankar sai ka kawo dalili da za su nuna cewar kai ahlul bait ne shikenan cewa kai albaiti ne wannan ba shi yake da dama ka shar'anta abin kakanka bai shar'anta ba kun gano wannan da kyau ko wannan ba shi ke nuna ka cire abin ba kakanka ya dasa ba a'a kana da falala ta musamman amma ba ka da damar ƙari ko rage a cikin addini amma lalle kana da falala ta musamman Allah ta'ala na ce qul as'alukum alaihi min ajrin illa mawaddata fil qurba dole ne ka so zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka girmama su ka ba su haƙƙin su an gano wannan muna magana akan wanda yake bincike na ilimi ya tabbatar ba yu kawai shikenan mutum ya abin nan ba saboda haka Ali ibn Abi Talib yana da ɗa sunan dan Muhammad shi ta kiran shi Muhammad ibn Hanafiya shi ma al-Hashimi ne yana cikin Banu Hashim ba wai cikin Banu Muttalib ba duk gaba ɗayan su kuma ahlul baiti ne almadini mutumin madina ne siqatun alimun suka ce babban malami ne siqa ne kuma malami ne tabi'iyyun kabir yana cikin manya-manyan tabi'ai an gano wannan da kyau ko tsoraka ubangiji Allah ta'ala ya albarkace shi sosai da sosai kaga wannan shine bayani na abin da ya shafi ahlul baiti Ali bin Abi Talib yana da 'ya'ya daga cikin 'ya'yan nashi akwai Muhammad abin mamaki asalin littafin shi a san ambaci waɗannan ba shi a 'yar kasuwanci ba ƙyanƙyasar ƙasar iran ba ba ita ba asalin waɗanda suka rubuta shi shi'ancin ba wai akan su ɗin sun yadda a eh, a'a kamawa ta ya zama musu dole ne su faɗa duk sun tabbatar da auren da abin nan ya yi da Umar ɗan Khattab yi da umar kulfum da sauransu amma sai ka ji abin da ake yawo da shi shine kawai 'ya'yan ali bin abi talib su ne hassan da hussein sauran an yarfar da su to karka ji cewar an yarfar da su abin da yasa suka yarfar da su asalin ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma sun yarfar da su kun gano wannan ko zazzaki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai haifi kowa ba sai fatima ita ce kadai yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya ko na kira sunan shi wanda yake ba ƙa'ida ce ta karantarwar mu ba haka suka faɗa a shafin farko a jarida almizan to me zaka boya ciki wa shahida shahidun ne min ahliha su suka faɗa da bakin su a jaridar su ba wai a jarida a tatbik ba suka ce ya ce ranar maulidin fatima ita ce yar da annabi sallam ya haifa kadai saboda tsabagen jahilci ya yi musu katutu ka fahimci wannan wasu daga cikinsu kuma kafirci ne makare a zuciyarsu sun zama tintirin zindiƙai in ba haka ba a nausar Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyu azuwa jika. ya ke wannan annabi ka faɗa mai yanka. sai ce mi wa banatika banat jam'i ne fa na bintu banat jam'i ne na bintu ya nuna ba ya ɗaya ana salama yake da ita ba kun gano in ba haka ba da ya ce wa bintaka ko wa bintika amma sai ya ce wa banatika don karke tsammanin cewar ai ‘ya'ya mata na al'umma ‘ya'ya mata ne na wannan annabin kamar yadda annabi lut ya faɗa ma mutanensa ya ce ha'ula'i banati kunna a lakum sai ya ce abin nan kulli azuwa wa banatika wani sa'il mumini da sauran matan mummunai sai nuna yanzu matan sun kasu kashi nawa kenan uku akwai matan shi da shi yake aure akwai mata da shi ya haifa ba mace ba akwai kuma mata da sauran mummunai suke aure wannan fa aya ce amma tintir mutum ya zo ya ce kwaɗe ya haifa to magana Allah za ka ɗauka ko magana shi a gani kafirci ne makare a zuciyarsu dama suke so sai su faɗa irin waɗannan dama ce suka samu suka faɗa Allah ta'ala ya sauwake da kalubi na fi Talib yana da ‘ya'ya da Fatima banda Hassan da Hussein kun gano wannan da kyau ko sannan kuma da aka zo raba a imma da suke cewar gaba ɗaya abin nan wai kula da duniya Allah ta'ala ya ɗora shi kan hannun a imma nasu ne a imma na ahlul baiti saboda tsabagen kafirci he da suke shirka a cikin rububiyya a imma isna ashara kenan shine shi'a ja'fariya shi'a alisna ashariya kenan al-ja'fariya wacce ke akan ta kasa iran ta junu shine mazahib nata tunda ka san ita ma abin nan ne kungiya kungiya ce a ciki in ka dauki shi'a da ita ma kungiya kungiya ce kamar idan ka dauki dayar shi ma kungiya kungiya ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza to haka ita ma wannan din kowace akwai kaza akwai kaza akwai kaza kun gane wannan da kyau ko to ita ma aka <clears throat> saboda haka ai akwai shi'a a Iran akwai shi'a a kasar Yaman kuna ganin kun fahimci wannan kuna ganin taimakon da Iran take wa kasar Yaman tana yi wa irin shi take wa 'yan labanan 'yan Hezbollah ko hezbo shaitan kun gane maganar saboda shi'a ta Yaman ita ma shi a ce ba wai akan gaskiya take ba amma ba kafa su daya da ta iran ba domin ita shi a ce zaidiya kun gane wani da ke ko waɗannan al'amura al'amura ne ba wai abubuwa ne ga sanan fili a rana kamar rana garjin azhar Allahumma an kai karatu ko an karanta maka ka sani ka sani kawai shi yasa Allah ya sauke to da aka tahi lissafa a imma a lissana a shari'a a imma guda nawa kenan guda goma sha biyu sai aka sa na farko shine wa ali bin abi talib ba a sa manzan Allah ba ɗaya kenan na biyu shine ne imam Hassan, ibn ali na uku shine imam hussein mun cire uku saura na saura tara sauran tara nan duk daga ziriyar husaini suka fito ba hassan ba to tambaya anan ita ce da hassan da husaini waye babba hassan to me yasa sauran guda tara suka fito daga ziriyar hassan a husaini kadai babu ko ɗaya da ya fito daga ziriyar hassan shi bai haihu ba ne eh to ka san a ciki ma dai akwai abin da kuke kira eh eh <laughs> kun gano wannan ko wai amma tafiyar kun bi yadda ake tema wasu kwange ake ta fitar da wannan ake ta fitar da wannan me laifin hasan wai abin da suke kira laifi wai hasan ya ce bai yadda irin wannan yaƙi na zubar da jini ya ci gaba ba ya yadda ya sauka ya bar wa mu'awaitu bin abi sufyan me ake ake rayuwar kun gano wannan da ke ko to wai wannan shine laifin wanda yake in ba din ganin idon ku ahalu sunna ba da an ka ji irin ashariyar da za ta dinga gicciya ma hasan sai abin ya baka mamaki kun ya nan da kyau ko amma ka ji gaba daya a imma guda tara sai aka zare su daga ziriyar hasan aka sanya ta a ziriyar husaini banda yake kowanne annabi ya ce su ne sayyida shabab ahal janna Allah ya alaka karatu ce ta kawo wata rana haka za a dinga jin abubuwa din sannu a hankali to amma dai gaskiya abin akwai bakin ciki a dinga danna gaskiya ana danna gaskiya an wai ba a so mutane su sani kullun so ake a nuna ƴaƴan Ali bin Abi Talib sune guda biyu tak Hassan da Husaini kawai in ban da shi babu babu sai aya ta ƴaƴan Fatima din ma an yi kwange to kar ka manta ita ma Fatima an yi mata kwange domin ƴan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya an ce ba 'ya'yan babanta ba ne wannan mutumin da ya iya waɗannan maganganu ga gida na annabta me ba zai iya yi ba allai ya sauke eh ita ce hanafiya ta fito daga kabilar abin nan banu hanifa ne isa ake abin nan ban kiye asalin sunan nata ba daga muhammad abin nan da abdullahi da alhassan su ne malaman ibn shihab az-zuhri sun ruwaito waɗannan guda biyu ibn muhammad bin ali bin abi talib ya'ya ne guda biyu na muhammad dan ali dan abi talib an abihima su ma sun yi ruwaito hadisi ne daga wurin babansu wa kenan muhammad kenan ba shi ne babansu ba daga wurin babansu shi kuma babansu daga wurin wa an ali bin abi talib radiyallahu anhu kaji karatu kenan daga wurin babansu haka ake daga wurin kakansu haka ake karatu ba zuwa zaka ke ta shar'antawa ba a zuwa zaka ka dinga koro hadisai na kakanka haddasana an wani an wani an wani an wani tun daga yanzu nan in ka ɗauki isnadi haddasana har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan za mu san kai amma ka zo kana ta kirkiro ibadu kana cewa wai kakanka ka ajiye kakan kana mai kana cin kafashi abubuwan da ya dasa kana tattone su kana cewa kuma shi kake bi su kuma waɗanda suke rike kakan suka kace da su ba su isa su rike kakan ba ba za su gane kakan ba sai sun bi hannun jikoki kai na wannan ai doguwar hanya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi naha ya hana al-aslu fi nahyi kuma at-tahrim naha ya hana dan rasul ce ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'atum yace abun nan wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu abin da na hana ku ku nisance shi ga ya nuna al'asul fi nahyi at yace naha a sallallahu ya hana an mutu atin nisa ya hana auren mutu'a me auren mutu'a shine magana da muka dazo wa huwa nikahu ila ajalin ma'lumin aw majhul kar ga manta wannan aure fa ko da ka ce auren zai yi ne bayan shekara 250 eh ba dai an mai lokaci ba to auren ya ɓace yau hudu ga watan afrilu ko shekara ta 2010 ka ce an ɗaura auren zuwa hudu ga watan afrilu na shekara ta uku da goma a ga shekara 100 kenan wa'adin da aka yi mashi lokacin da aka sa mashi lokacin ya hana shi auren bai zama aure ba ana salim ya yi wannan hani mai fa yau ma haibar ranar haibara a wannan rana ba auren mutu'a kaɗai ya hana ba wa an luhumi luhumiril insiya haka na ya hana cin naman jakin gida cin nama na alhumur jakuna al'insiya na gida alhumur ba shine jam'i na na himar ba na hamir ba domin hamir jam'i ne an akali luhumil humri al-insiya dan an ya hana cin naman jakin gida mana cin naman jakin gida haramun ne kamar yadda auren mutu'a yake haramun kun gano wannan da ke ko ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya hana shi <coughs> auren mutu'a ya samu kanshi cikin lokacin da Annabi sallam ya halatta daga baya kuma aka haramta shi takan yi wasu halaccin ne ya je gare su haramcin kuma bai je gare su ba haka ne ko haka ba ne yauwa amma malamai sun yi ijima'i cewar auren mutu'a haramun ne kun fahimci wannan da kyau ko in ban da abin da aka ruwaito na abdullahi dan abbas shi yake ganin auren mutu'a ba haramun ba ne kun gano wannan da kyau har gwamnan maka yake cewa wallahi in ka isa ka gwada sai na jefe ka eh, shi malami ne shi kuma shi kuma ulul amri ne har wasu ke ganin wani yana cikin dalilin da sa Abdullahi dan Abbas ya bagar maka ya kuma Taif kun fahimci wannan da ke ko kamar yadda yake da wannan fahimta da shi da na Aisha suna da fahimtar halaccin cin naman jaki sai ka ce salafiyanci ne cin naman jaki ko a rayuwa ko so ɗaya ne sai ka ci kun yi shiru shi ne muke magana kai kuma kana yana eh shi masalafiyanci ne a rayuwa ko so ɗaya hikaci saboda mai saboda ai aisha da abdullahi dan abbas suna da fatawar cewar ya halatta a ci galiba abin da ke kawo sai mutum ya dinga ɗaukar masail shaza yana bi ta kansu kawai dai dan a haɗa kan al'umma a gaba wanda yake kullum a matsayinka na mai karantarwa kullum so kake ka haɗa kan al'umma da bai kai ya kawo ba ba sai ka kai shi ka dawo da shi ba wannan shi ne babbar <clears throat> igiya da mabiya addini shi a suke amfani da ita suke kaftar samari sosai da sosai auren mutu'a eh, da shi suke kaftar samari suke jan samari sosai da sosai saboda al'amari ya riga ya mai yawa ga kudin handout ga yajin aiki ga registration yaushe zai yi aure auren yi mai wato ya tafi jami'a kenan ga in ya samu yar dubu ɗayan shi kawai ba sai ya auren mutuwa ba ka ji suna ba ta hadisan ƙarya kaza ce wanda ya auren mutuwa so ɗaya yana da falalar Hassan wanda ya auren mutuwa so biyu yana da falalar Husaini wato saboda tsabagin humanci shi auren mutuwa ma sana su ce ya fi Hassan falala eh mana <laughs> kun fahimci maganar ko aina ina hasan to kaga shi na kenan a garin ku ne a gini to kun da haka tai Allah ta'ala ya sauwake to shi goro gafin gauranta ta dame shi ya rasa yadda zai ga handa ga kaza ga kaza in ba yana jin qala Allahu qala rasul ba shikenan sai ka ji ya ce ayan an yi sabani kuma sabanin malamai rahama ne yana zuwa ku ya samu yar dubu uku sai je wurin mutuwa kenan wanda ke wani haramun ne ila yawmil kiyama kun gane maganar ko akwai wanda ake ganin ita ce ta kai shi kabari ta ka ganda za a wurin mutuwa dole cutar HIV ta yadu an gane to wannan zai yi a 100 level zuwa 200 level sun rabu sai wannan kuma ya aure ta zuwa 200 level waɗannan maganganu akwai wanda akwai littafin da za a karanta lillahi summa tarih wai ya ce wai ya yi littafin ne don Allah sannan ya yi shi ne domin tuna baya don tarihi wani gumi ɗan shi'a ne ya bar shi'ancin ya fahimci sunna shi ne ya rubuta littafin akan wannan littafin kyakkyawan zato ana samun shi a kasuwa za a iya tuntuɓa darul umma Zaka ka ga babi da ya dinga faɗa waɗannan shi ya yi mu'ayasha ne ya rayu da su a makarantun su yi karatu kama daga na firamare sakandi komai da komai a wurin su yi karatu yake ya ba da abin mamaki ya ba da abin mamaki ya ba da abin mamaki a addinin da ya baro ya zo ya kama yin ya sake abin da ya fi wancan mamaki ya ce wata mata ce ta tambayi wani shehinsu na shi'anci din ta tambaye shi mijin wani ne ya mutu'a da ita da i mutu'a da ita sai ta haihu da shi ta haifi mace bayan shekara goma sha takwas sai wannan kuma yazo yake neman wannan ya zai mutu'a da ita in mun faɗi magana ku ce wai ana masa ƙaharu wai ana cewa ba haka ba ne malam yadda ya haifa da mutu'a kuma yanzu zai yi mutu'a da ita <laughs> <laughs> ba dole ku shiru ba tun da ta riga ta kwanan yi mutuwar ba ta a musulunci yanzu ya gaba za a yi magana a kanta ba mala kashe shi suka yi mutumin da ya littafin kashe shi aka yi amma dai mana mai kyakkyawan zaton ya soke wajibin da ke kan shi mu muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawa da sifofin shi abin kyawawa ya gafarta mishi amma kashe shi suka yi domin babi ne a cikin littafansu dole ka kashe ahalus sunna in ka mutu baka kashe ahalus sunna ba ko baka zaburar da zuciya ka kashe ahalus sunna ba akwai akwai shakku a imaninka wani babi ne a cikin littafansu sai ranar da suka ce ba haka bane za a karanta a gani Allah ta'ala ya sauke eh a yanzu dai alhamdulillah mun san samari dai sun san babban ka san dama larawa suna cewa annisa'u haba'il shaitan mata su ne igiyoyi su ne tarkuna na shaitan da haka sai da yawa za ga a makarantu waye waye da yake kasar tamu dai ga tana wallahi musta'an ana ta abin nan mutu'a kawai mutum ya tafi jami'a salon alin ba shi da komai ba shi da hiv yana da ku gan da ita ina a mutu'a wai mutuwa mutuwa daɗi kenan ko Allah ya sauwake Allah ta'ala ya za ka gode wa musulunci ka gode ma Allah da Allah ya fahimtar da kai alhamdulillah alladhi hadana li hadha ma kunna jiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wallahi ba da dabaraka bace yasa ka gane gaskiya shiriya ce da Allah ta'ala ya dora ka kun fahimci wannan da ke kuma na fatan Allah ta'ala ya tsamar da waɗanda suka samu kansu a ciki farkon wannan al'amari an tsundumar da mutane ne a kan muslim brothers kan san addini saboda shi shi an cin ba zai iya yiwuwa a ɗaga shi a ce gashi shi'a ba ku zo ku bi shi ba zai yiwu ba ai ina domin shi'anci yana da cutar ƙare dangi cutar hiv ta yadda ba zai iya yiwuwa a tallata shi shi kaɗai ba sai da aka haɗa shi da cewar ku zo wannan gwamnati ta kafirci a tumɓake kafirci ashe wani kafircin za a dasa to ta nan aka ɗibi samari waɗanda suka shiga da wannan aƙidar ta taimakon addini da yawansa sun fice damun ba da kafirci suka shiga ba saboda haka ba su fita da shi ba amma waɗanda suke dama wa kaddakalu bil kufri to fa suna nan a ciki Allah ya sauke akwai waɗanda yake da muslim brothers suka shiga da yawa dan uwan wanda yake na katsina wakilin shi a katsina dan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya kun fahimci wannan da kyau ko shi shugaban a na katsina to dan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya da tare suke cin, a lokacin ana muslim brothers da ta rikice ta koma a sai batta kun fahimci wannan da kyau ko sunan shi nuhu ya haya kawo ku soyin ya yi ɗaya da na ɗayan sai ya batta saboda shi ya shiga ne da niyyar muslim brothers to kuma da yawa alhamdulillah Allah ta'ala ya tsama da samari kan waɗannan an gane wannan da ke ko ya rage wasu da suka fita sai suka kafa tasu a tajidid wasu kuma suka koma sunna an gane wannan da kyau ko to kowa dai muna mai kyakkyawan fata alkhairi Allah ta'ala ya ɗora shi akan tafarki na daidai wanda kuma bai gane ba har yanzu yana da yana a idan sa muna roƙon Allah ta'ala in mai shiruwa ne Allah ta'ala in shirye da shi in kuma wanda yake Allah ta'ala ya rubuta mai halaka ne had duniya ta nade innal ladzina abun nan haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun to muna fatan Allah ta'ala ya tsare al'umma musulmi daga sharrin sa duk wannan kungiyoyin ba sa iya yiwa a tallata su sai an rabi an ce gidan manzan Allah a kaza dan ba zai iya wa rafi a tallata su a haka ba Allah ya sauke وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن الربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت وحدثني عن مالك عن ابن شهاب دقى ابن شهاب الزهري ناشا ميميتا مكو malik ibn anas yakan kawo hadisi ɗaya marfu'i ko biyu ba wai don sun ƙare ba a'a sai i biyo su da ayyukan sahabbai da tabi'ai miza wannan yana cikin miza na muwadda kun in kun lura hadisi ɗaya ya kawo mana marfu'i na ha naha anna rasulullahi na ha an mutu atin nisa yau makaibar kaga wannan marfu'i ne amma sai ya biyo shi da ayyukan sahabbai da tabi'ai domin ya nuna maka har bayan tafiyar manzon Allah aikin an ci gaba da ba wai ya zama mansuhi bane ba wai da hadisi marfu'i din ya kare ba an ta bin zubair daga urwa dan zubair yake cewa anna ta binta hakim lalle khawla diyar hakim wasu malamai sun ce ita ce matar da Allah ta'ala ya ce wa mar'atun mu'minatan wa mu'minatan in wahabat nafsa lin nabi in arada nabiyyu an yastankiha khalis tallaka min dunil mu'minin kai ke kadai banda sauran mummune ko sahabbai ko abubakar siddiq wata mata ba za ta ce na ba da kyauta ta gare ka ba sai da aure sai ya ba da sadaki amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha halin nabi in arada nabiyyu an yastankiha khalis talaka min dunil mu'minin kai kai kadai banda jikoki shi za mu kai ce muku akwai mutanen fa da suke zindiƙai fa wallahi tallahi ko kowannan ma malaka inda haka ne ai da ba a kira shi da lafazin hiba ba dalalatar alfaz in kun lura da muke magana a farko farko lafazin da ake ɗaura aure mun yi magana ba a cewa na baka kyautar yata ko ba haka ba yawwa sai dai na auren maka hatta lafazin da ake cewa mun zo neman iri da mana ce ta faɗi <laughs> ɗanmu ya ga yarku alhamdulillah yana bukata zai aura lafazin aure kafin ta ko mutanen da za su tafi neman auren ka kalakana musu mai za su faɗa domin gada a a ɗaura mu ce bai ɗauri ba sai an sake komawa a sake ka gani <laughs> Allah ta ce wa mara'atan mu'minatan in wahabat in ko ya ba da sadaki ba a ta in wahabat kullum a ɗamfara mutane zuwa ga littafin Allah su koyi fasar ƙur'ani da alƙur'ani da fasar ƙur'ani da hadisai wannan zai share musu ƙamiyaniya a zuciyarsu أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب تازور أمة بن الخطاب فقالت سيتشي إن ربيعة بن أمية للي ربيعة بن أمية استمتع بامرأة يا فيا auren mutu'a. take cewa da wa da umar dan khattab hamalat minhu matan ma da ya auren mutu da ita ta samu juna biyu kharaja umar bin khattab fazi'an sai umar dan khattab ya fito a firgice wato waɗanda suke ji idan an taɓa maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kake ganin wajilat qulubuhum su ta kaɗu saboda tsabagen sanda suke ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum wai ka la ilaha illallah su da an taɓa manzan Allah da an ceta alfarma manzan Allah za ka yadda hankalin su yake a tashe a razani a firgice ya jirru idarahu bai ma iya naɗe mayafin shi ba a ƙasa yake jin shi bai iya tattaro shi ba ka san babbar riga ce za ka iya sai ka tallafo nan ka shi sakin ta gaba da gaba ya fito haka saboda an yi abin da bai san wani mutum zai iya yin shi ba ya ce hadhihi mutu'a wannan mutu'a da manzo Allah ya haramta ila yawmil qiyama ita ce abin da wani ije yi yace walau kuntu taqaddamtu fiha inda a ce an kawo min ita an gabato min da shi yace la rajamtu da ne mai rajamu da na mai rajimu wasu ka ce ya a yi wasu ka ce can ya je zama kirista Allah ya kiyaye shi yi wa kenan shi rabi'a din Allah ta'ala ya sauwaƙe Allah ya tsare ina gani ya kamata mu dasa birki ko rabi'a ba yana cikin malaman yana cikin malaman malik suna rabi'atu bin abdurrahman sunan malamin malik ɗin kenan rabi'atu ibn abdurrahman rabi'atu a'a ina ma magana <laughs> magana shi ne ba wai wancan ba fa rabi'atu bin abi abdurrahman gashi yana babu mu na gaba abin ya dan na da ni Allah khaira kun ga miza wa kenan tunda kowa littafi na hannunsa ko ya mace yi tuntube sai a a taro gaba daya a nusar da mutum saboda da a ce caji kawai ake bayarwa shi kenan ba za ka na aka na hawa ba ka ce an yi kuskure za a tayar da kai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik